hadisin jabi bin abdullah yana cikin sunan abi daud haka al-imam abu daud a kitab kitabu tahara ya kawo su a jere ya kawo hadisin al-mughira bin shu'bah da hadisin jabir bin abdullah al-ansari wanda sunan hadisi na farko cikin sunan abi daud rahimahullah wanda hadisan sun inganta bi bi shawahid abinda suke nunawa shine manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam in zai biya bukata to yakan yi nesa yakan tafi wuri wanda yake nesa ta yadda har ya zamana yayin da yake biyan bukatar ba mai ganin sa. ba mai ganin sa. to amma yayin da ya zamana an keɓance wuri na musamman don wannan biyan bukatar ɗin kaman bayan gida da ake yi to kaga dama wannan wuri ne wanda aka tande shi domin haka an gane bi ghazwati tabuk قال المغيرة فذهبت معه بماء المغيرة بن شعوبة رضي الله an yake sai na tafi tare da shi manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bima'in da wani ruwa domin ya yi tsarki da shi wannan kuma sai yake nuni a kan wato ainihin hidima ga waɗanda suke ma'abota falala amma ya zanto hidimar ba ta wuce tsari wanda yake na addini ba ta yadda almughira bin shi'uba radiyallahu an ya ɗauki ruwa ya riƙe wa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam domin ya yi tsarki da wannan ruwan yayin da ya kare bukatarsa to kaga wannan wani aiki ne wa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kenan wannan nuni ne akan cewa yin hidima ga wani wanda yake ma'abotin falala to wannan abu ne wanda yake tabbatacce kuma abu ne wanda yake abin nema mutukar da ya zanto bai sabawa tsari na addini ba shine fa zahabtu ma'ahu bima'in sannan kuma a cikin nan mun fahimci a tabbatuwar yin tsarki da ruwa ta yadda almugira bini bin shu'ba radiyallahu an in banda ya san cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala yana yin tsarki da ruwa to a za ya ɗauki ruwa ya bi shi da shi wannan kaga sai yake nuna kan cewa tsarki da ruwa abu ne wanda yake tabbatacce sabanin waɗanda suke hana haka din wanda bayanai akan wannan sun gabata a ainihin zaman da muka yi a lokutan baya an gane ya ce fa ja'a رسول sallallahu alaihi wa عليه وعلى آله وسلم فسكبت عليه sai manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yazo sai na zuba mishi ruwa abin nufi alan yana nuni sai yake zubawa manzon sallam ruwa yayin da yake yin alwala wannan kuma sai zanto nuni ne akan cewa babu laifi a taimaki mutum wajen yin alwala gane ba ma'ana ana zuba masa ruwa yana wanke gaban da ake wankewa alwala wannan ya nuna cewa yin hakan wato ainihin babu laifi tun daga al-mughira bin shu'ba radiyallahu an ya aikata ga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kuma manzon Allah bai masa wato ainihin inkarin haka ba sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam to babu laifi ka taimaka wa wani yayin da yake alwala wajen zuba masa ruwa din ta yadda zai wanke gabbuna da ake wankewa yayin alwala ne kamar yadda ya tabbata cikin ah, sahih bukhari abdullahi bin abbas ah, radiyallahu anhuma yake cewa tsawon lokaci ina so in tambayi ah, umar an khattab radiyallahu an kan cewa wasu mata ne guda biyu waɗanda Allah yake cewa in tatuba ila Allah faqad kulubu kuma, wa in tazahara alaihi fa inna Allah huwa maula to sai kurjinin Umar dan Khattab yakan hana ni in tambaye shi har sai da wata rana tafiya ta hada mu saboda ka Umar dan Khattab zai kewaya biya bukata to da haka sai na yi amfani da wannan damar na samu na ebo ruwan alwala don in zuba masa alwala to a wannan lokaci ina zuba masa ruwan sai na samu damar na yi masa wannan tambayar da haka sai gaya min cewa ai aisha ce radiyallahu anha da kuma hafsa radiyallahu anha to wani yana nuni akan cewa babu laifi a taimakon mutum wajen yin alwala idan yanayi ya bayu zuwa ga haka ce sun ma zahaba yi kurji ya daihi min kummai jubbatihi falam ya staɗi min daiki kummai jubba ya ce sannan <coughs> sai manzan Allah sallallahu alaihi wa ala'arihi sallam ya tafi domin ya fitar da hannuwansa ta ainihin hannuwan ita wannan rigar da yake sanye da ita sallallahu alaihi wa alihi wasallam amma bai samu damar yin haka ba saboda kuntatuwar hannuwan riga wannan kuma sai yake nuni kan cewa babu laifi mutum ya iya sa matsatsiyar riga idan yanayi ya bai zuwa ga haka amma matsin da ba zai iya cutar da shi ba tun daga shi manzan Allah salasalam ya sa aljubba wadda take kuma a ainihin almudayyaka sallallahu alaihi wa ala wasallam sannan kuma a nan sai yake nuni kuma kan cewa babu laifi mutum ya iya amfani da kayan da aka samu daga wurin waɗanda suke ba musulmai ba kamar kafirai ne suke saka kayan suke siyarwa kuma ba da wani abin da shari'a ta hana ba to babu laifi mutum ya iya siyan wannan kayan ko in an bashi ya iya amfani da su babu laifi tunda wannan jubba din kamar yadda ya zo cikin sahihul bukhari da sunanin nasa'i cewa jubba ce shamiya, wato ainihin eh, tufafi ne wanda yake daga sham aka zo da shi wanda a wannan lokacin kuwa sham ba gari ba ne na musulunci kafirai ne a lokacin sannan kuma ya zo a ruwaya cikin eh, wato ainihin eh, sunani abidaut da sunanin nasa'i cewa ainihin jubba ce rumiya wato kayan sawa ne na mutanen rum kayan sawa ne na mutanen rum to kaga rum a wancan lokacin wato ainihin kafirci shi ne a ƙasar amma tare da haka manzar sulam bai duba cewa wannan riga ce wadda kafirai suka saka ta a'a daga ƙasar kafirai aka zo da ita sai duba hukunci na asali a kanta shi ne halacci da aka sai yake amfani da ita sallallahu alaihi wa alihi wasallam amma wannan ba ana nuni akan cewa ba a sa kaya irin kayan da ya zama na kafirai su aka sani suke sawa sun keɓanta da irin sa wannan kayan to nan ba wai wannan ake nufi ba an gane ba ana nufin kayan da kafirai suka saka kuma ba wai kaya bane wanda su suka keɓanta da sashi to in yanayi ya kama mutum zai iya sawa babu komi a kai halal ne mutukar ba an samu wani abin da yake ɗauke da kayan ba wanda zai hana a sashi sai zan to kayan a nan ba ka sa ba ba wai don kan ba salatta ka sa ba a saboda samuwar wani abu wanda yake tare da kayan wanda kuma shari'a ta yi hani a kansa an gane wannan shi ne ya ce fagasala ya daihi wa masu haɗi ra'asihi sai manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya wanke hannuwansa kuma ya shafi kansa wannan nuni akan cewa kiran hannu yana daga cikin gabbai da ake wankewa yayin alwala sannan kuma nuni akan cewa dole sai an yi me sai an yi kuma shafa ga kayi tunda wa masaha bi ra'sihi to amma shafa ga kai anan zai kasance ne yayin da ya zanto babu rawani ko eh, kan naka kawai a buɗe yake babu rawani kamar yadda bayani ya gabata to anan zaka yi shafa ga kanka wa masaha alal khuffain sai kuma wanzan Allah sallallahu alaihi wa ala sallam sallam yi shafa ga kuffunan da suke sanye ga sawayensu to kaga wannan dalili akan me tabbatuwar yin shafa akan me akan kufi yin shafa akan kufi to shafa akan kufi yana da sharuɗa guda biyu sharaɗi na farko Shi shine zanto mutum ya saka wannan kuffunan bisa alwala wato ya yi alwala cikakkiya sannan sai ya saka sawayensa cikin waɗannan kuffuna ɗaya daga baya alwalar sai ta warware kuma ya zamana abin da ya warware alwalar alhadisul asigar ne karamin hadasi ne ba wai babba ba babban hadasi alhadisul akbar kamar mai kamar janaba aljanaba kamar alhait mun gane ba kamar annifas mun gane wannan kenan to a wannan lokaci in mutum ya zo zai sake alwala to sai ya shafa akan kufunansa wannan shine sharadi na farko saboda shi hadisin al-mughira bin shu'ba kamar yadda yau cikin sahih bukhari da sahih muslim yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yana alwala to ya zo kan kafa sai na yi yunkurin in cire huffunan da suke sawayensa sai ya ce da ni basu domin na saka su suna tsarkaka domin na saka su suna wato ainihin tsarkaka fa inni adkhaltuhuma tahiratayn na saka suna tsarkaka a ruwaya cikin sunani abi daud sai ta bayyana cewa mai manzo Allah da yake nufi da na saka su suna tsarkaka tun zai dauki me kafafuwa zai dauko me kufuna din sai ce ai fa inni adkhaltul qadamainil qadamaini al-khuffain wa huma tahiratan aina saka sawaye na cikin kuffuna din alhalin suna tsarkaka kaga wannan sai yake nuni akan cewa ashe tsarkaka ana nufin mai alwaladi kenan koda kofin ka yana tsarkake sai ya zanto ba ka alwala ba kenan baka da damar mai yin shafa akan kufi. sai in ya zama na kayi alwala kana da tsarki sannan ka sanya kufi to daga baya sai ka iya wato anishin shafa akan kufi ne kamar yadda ya zo cikin ah, musnad al-humaidi rahimahullah ta hanyar shi hadisin al-mughira bin shu'ba radiyallahu an cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam shin dayan mu zai iya shafa akan kuffuna da ya sanya a sawayensa sai manzo Allah ce na'am eh idza adkhalahuma wa huma tahiratan eh, idan ya saka su alhalin suna sarkaka abin nufi yayin da ya zanto yayi alwala ya saka kufina ne to kaga anan zamu ga manzo Allah sallam ya ambaci sanya kafafuwa a cikin kufi alhalin suna tsarkaka a lokaci daya to wannan shi ya bari sai malamai suka tattaura shin idan mutum ya wanke kafarsa daya sai ya sa ta a kufi kafin ya wanke dayar daga baya sai ya wanke dayar ita ma sai ya sa ta a kufi to shi zai iya shafa akan kufi ko ba zai iya ba to da haka al'imam malik bin anas al'imam shafi'i al'imam ahmad bin hanbal suka ce dole sai ya saka kafafuwan nasa a lokaci da ma'ana ya gama alwala gaba daya ya wanke kowace gaba sannan sai mai sai ya sa kafafuwansa a cikin kofi to a lokacin zai iya shafa amma al'imam abu hanifa rahimahullah al bin sabit da kuma jama'a min al'ulama suka taba akan cewa ya yi in ya wanke kafarsa ɗaya sa daga baya ya wanke ita ma tsere ya sa ya yi ba wa sharaɗi ba ne sai ya zanto ya gama alwala sannan ya sa sawayensa a hufuna sannan zai iya shafa a ya zanto ya sanya kowace kafa bacin ya wanke ta saboda haka lokacin da ya sa wannan kafar bacin ya wanke ta sannan daga ba da ya wanke waccan ma ya sa kagar ƙarshe mai ya sa su alhalin mai suna tsarkaka to amma dai abin da jamhara min al'ulama suka tafi shi ne daidai kamar yadda aikin manzala salam ya nuna kuma kamar yadda shi wannan hadisi na al-mugira bin shuba ya nuna gane ba cewa fa inni adkhaltuhuma tahiratayn an gane ba idza adkhalahuma wa huma tahiratan fa inni adkhaltu al-qadamayni al-khuffayn an gane ba to da haka mutum ya bari sai ya gama alwalar cicif sannan sai ya sai ya iya sawa sharɗi na biyu a sharɗu sani shine at tauƙit wato shi ne lokaci ga wanda yake mazaunin gida to shi tsawon yini da kwana mun gane ba wato ka ce yawmin walaila yini da kuma dare an gane ba kenan idan yayi alwala ya sa kofinsa a lokacin salatu zuhur to an ba shi dama ya ci gaba da yin shafa har sai wata salatu zuhur ɗin ta kewayo ga wanda yake kuma matafiyi to shi wannan an ba shi damar kwanaki uku yunuka uku da dararansu an ba shi dama ya ci gaba da yin shafa wanda wannan shine mazhabul imam abu hanifa an-nu'man bin sabit rahimahullah kamar da yake cikin al-mabsut na as-sarkhasi kuma shine mazhabul imam shafi'i rahimahullah kamar da yake kitab al-um kuma shine mazhabul imam ahmad bin hanbal da ma ishaq bin rahuya kamar da ke cikin masail imam bin hanbal da ishaq bi riwayat al amma al-imam malik bin anas abu abdullah shi ya tafi ila adam at-tawqit akan cewa babu batun kula da lokaci kamar da yake cikin al-mudawwanatul kubra rahimahullah shi za za mu ga anan a kitabul muwatta bai kawo hadisin tauqid ba hadisin da yake bato akan wato ainihin lokaci to shi ya taba akan ila adamit tauqid a kan tun iyakance lokaci ga wanda yake mazaunin gida ko ga wanda yake wato ainihin matafi wanda akan haka yake shi al Malik bin Anas rahimahullah amma batun shafa akan kufi wannan ya tabbatar da batun shafa akan kufi kamar yadda gashi ya kawo wato ainihin ah, hadisai da asar akan haka tunda an kawo ruwayoyi a ah, ɗaiɗai har guda uku ga shi al'imam malibin anas akwai ruwayar cewa al'imam malibin anas ya kora shafa akan kufi amma wannan ruwayar ba ta ainihin tabbata ba sannan akwai ruwayar da ya tabbatar da shafa akan kofi a halin tafiya banda halin zaman gida sai kuma ruwaya da ya tabbatar da shafa akan kofi a halin tafiya da kuma halin zaman gida wadda wannan ruwaya ita ce daidai sai kuma batu na adamu tauki cewa babu batun iyakance lokaci an gane? to a jumhurin ulama sun tafa kan cewa lallai akwai batun iyakance lokaci wanda kuma shine abin da yake daidai kamar yadda ya zo hadisin ali bin abi talib radiyallahu an cikin sahih muslim sannan ya zo hadisin safwan bin assal al-muradi cikin tirmidhi sunan an nasa'i as-sughra da al-kubra sunan ibn majah musnad al-imami ahmad bin hanbal kamar yadda ya zo hadisin huzaima bin thabit cikin sunani abi daud jami'u tirmizi kamar yadda ya zo hadisin abi bakkara cikin sunani bin maja sunani dara kutni kamar yadda ya zo ainihin hadisin auf bin malik cikin musnadin imami ahmad bin hanbal kamar yadda ya zo hadisin a uh, anas bin malik cikin al-mu'jam al li abil qasim at-tabarani bi isnadin la ba'sa bih duk da yake hadisin uh, anas yana da fuskoki wato ainihin uku ya zo da fuskar cewa manzala islam ya yi shafa a kan kufi ba tare da kula da batun iyakance lokaci ba ya yi shafa akan kufi kuma ya limanci mutane wannan ya zo cikin sunan ibn naja amma bi isnadin da'if jiddan bai inganta ba an gane sannan kuma ya zo akan a batun shafa akan kufi ta fuskar iyakance lokaci ga mazaunin gida da kuma wanda yake matafi to wannan shine wanda ya zo cikin al-mu'jam awsat na abul qasim at-tabarani bi isnadin la ba'as asabihi an gane sannan ya zo cikin tarihu wasit na bahshal min ɗariƙi abi ya'fur to ita wannan ruwayar ita ce al-imam al-bukhari yake magana akanta kamar yadda yake cikin al-ilal saghir na al-imam abu isa at-tirmizi rahimahullah ya tambaye al-imam bukhari dangane da hadisin anas ta wannan hanyar sai al-imam bukhari yake cewa abin da yake daidai mawqufi ne ba marfu'i ba wannan hanyar yake magana ba waccan hanyar ta tsabarani ba a tantance sannan fuska ta uku kuma <clears throat> shine ya zo shi hadisin anas din a cikin sunanin dar qutni da al-mustadrak na abu abdullah al-hakim an-nisaburi da asnan al-kabir lil imam al <clears throat> da batun mai shafa a kan kufi amma ba tare da iyakance lokaci ba cewa kada mutum ya cire in ya so in dai ba janaba ba an gane ba kaga fuska nawa kenan fuska uku to shi ma yana da rauni bai ainihin inganta ba bai inganta ba an gane to da haka hadisai ne da yawa ta hanyar sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda suka tabbatar da batun wato ainihin yin shafa akan kufi amma tare da iyakance lokaci to kuma sai wasu hadisai suka zo wanda suke nuni akan mai rashin iyakance lokaci ne kamar hadisin uh, ubayyu bin imara bi kasril ayin kamar yadda uh, ibn makula cikin al'ikimal ya yi babin sadaka bi kasril ayin ubayyu bin imara Uh, wasu kuma sun yi dabtinsa ainihin ubayu bin umar kamar abdulghani kamar yadda ke cikin al-mu'talif wal-mukhtalif saboda ka fuska biyu ne ko ka ce ubayu bin umar ko ka ce ubayu bin umar <clears throat> yana cikin uh, sunani abi da sunan bin maja <clears throat> cewa manzan Allah sallallahu alaihi wa wa wasallam mutum zai iya yi shafa a kan kufinansa tsawon yini ɗaya, manzan Allah ce a eh, tsawon yini biyu a eh, tsawon yini uku a eh. karshe ma tsawon yinukan da yaso kaga wani yana nuni akan a akan adamu tokit kan rashin iyakance lokaci sai dai hadisi ne bai inganta ba <clears throat> hadisi ne bai bai inganta ba hadisi ne bai inganta ba yana da rauni kore da gaske sannan kuma munkar ne filmatan saboda ya ci karo da hadisan da suka tabbata wanda suka iyakance lokaci hadisi ne bai tabbata ba kamar yadda al'imam abu hatim muhammad ibn hibban al-busti ya ainihin fada a littafinsa kitabu thiqat yayin da yake tarjama shi ubayi bin imara ya bayyana cewa wannan hadisin bai tabbata ba haka al-imam al-jurqani cikin littafinsa al-abatil wal manakir shi ma bayyana haka an gane haka al-imam abul fathi al-asdi cikin littafinsa al-makhazun fi ilmin hadis al-makhazun fi ilmin hadis littafi ne aka takaitacce an gane da haka hadisi ne wanda yake bai tabbata ba haka al-imam Abu Ja'far al-Tahawi cikin sharhu Ma'ali al-Asar rahimahullah yake cewa hadisai mutawatirai sun zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wanda suke tabbatar da iyakance lokaci game da yin shafa akan kufi da haka ba za a bar su ba saboda ire-iren hadisin su Ubay bin Imara wanda hadisai ne masu rauni a bar waɗanda suka zanto sun yi sun inganta da haka hadisi ne mai rauni bai tabbata ba an gane sai kuma hadisin huzaima bin thabit ta wata hanya cikin sunani abi daud da sunan bin maja shi ma manzala sallam cikin hadisin yayi bayanin cewa za a iya shafa har aka yi ta kidayawa har tsawon kwana bakwai har tsawon kwana bakwai to shi ma hadisi ne mai rauni hadisi ne mai rauni bai tabbata ba hadisi ne mai rauni kwarai da gaske sannan sai shi wannan hadisi na anas bin malik radiyallahu an wanda na ambata wanda yake cikin uh, sunan darqutni da al-mustadrak na al-imam abu abdullah al-hakim an-nisaburi da asnan al-kabir lil imam al-bayhaqi cewa manzo Allah ce idan ɗayan ku yayi alwala uh, ya sa khufin sa to kada ya cire in ya ga dama sai dai in janaba ce ta abu to wannan hadisi a uh, hadisi ne mai rauni kuma sannan akwai ittiraf mun gane ba akwai ittirab wato ya zo daga anas bin malik zuwa ga manzon Allah sallam sannan kuma ya zo daga anas zuwa ga shi umar dan khattab a matsayin me magana umar dan khattab ce radiyallahu an kamar da yake cikin sunan darqutni da kuma as-sunan al-kabir da imam al-bihaqi da haka shi ma hadisi ne ma'lul hadisi ne ma'lul bai inganta ba Da haka dukkanin hadisan da suka zo wanda suke nuni akan rashin iyakance lokaci to hadisai ne waɗanda suke masu rauni ba su tabbata ba ba su tabbata ba to da haka sai asar akwai asar daga abdullahi bin umar wanda yana cikin ah, sunan dara ne da musannaf na al'imam uh, abdurazzaq bin hammam as-san'ani abdullahi bin umar bai iyakance lokaci game da yin shafa kan kufi wannan kuma ya inganta zuwa gare shi da haka ma al'imam ibn hazamin cikin littafinsa al-muhalla bil asar yake cewa babu wani sahabi da ya tabbata cewa ya tafi akan rashin iyakance lokaci wajen yin shafa akan kufi in ba abdullahi bin umar ba in ba abdullahi bin umar ba to da haka wannan asar din ah, maduba ta shi al malik bin anas rahimahullah da haka sai yake ganin cewa babu tun iyakance lokaci tun da rangome ne rangome ne abu na farko kenan sannan abu na biyu kuma abin ya zama yinsa shi'ar shi'ar ne na ahli sunna wal jama'a karinsa shi'ar ne na me na ainihin ahalil bid'a wal furqa an gane ba wannan kenan to sai zamana shi abdullahi bin umar da kansa kuma ya tabbata zuwa gare shi kamar da yake musannaf na al-imam abubakar bin abi shayba iyakance me iyakance lokaci iyakance lokaci cewa matafi kwanaki uku mazaunin gida kwana daya ya tabbata gare shi cikin musannaf na al'imam abokan bin abin shewa kuma ya tabbata wato anashin gare shi rashin cewa an gane ba to wannan sai yake nuna kan cewa abdullahi bin umar radiyallahu anhuma ya tafi akan iyakance lokaci wajen shafa akan kuffi ta fuskar ginuwa akan asali akan asali to amma idan mutum ya samu kansa a wani yanayi da zai bayi zuwa ga ya wuce tsawon kwanaki uku idan yana halin tafiya larura ta bayi zuwa ga sai ya wuce haka saboda bai sami kansa a yanin zai ba shi damar ya cire kofi ya sake wata alwala ba ko wani abin da yake mai kama da haka to anan sai ya tafi akan ne rashin iyakance lokaci amma lil ga wanda yake cikin larura an gane ba ga wanda yake cikin larura abinda yake nuna wannan shine asal na umar bin khattab wanda yana cikin sunan bin majah da sunan daraqutni da sunan kabir da imam al-bayhaqi uquba bin amir al-juhani radiyallahu an ya taho tun daga sham madina lokacin umar ɗan khattab rabiyar lahuwa da kufunan a sawayensu saboda haka da ya zo sai umar ɗan khattab yake tambayarsa tun tsawon wani lokaci ya saka wannan kufuna ne sai ya ce ai tun daga juma'a zuwa wannan juma'a mai yake nufi sati ɗaya kenan sai umar ɗan khattab rabiyar lahuwa ne ce a safta ka dace da daidai a wata ruwaya asabta sunna ka ce da sunna amma ruwaya to da asabta sunna ruwaya ce ba tabbatacciya ba gabar da alimam imam darqutni ya bayyana cikin kitabul ilm cewa abinda yake al abinda yake kiyaye ta fuskar ruwaya shine ruwayar asabta ka dace ba ta da ambatan me lafazin sunna ba wannan shine al an gane to kaga wannan me yake nuna cewa umar dan khattab ya ce ka dace saboda ukba bin amir a halin tafiya yake a yanayin da ya samu kansa babu damar da za ta bashi ya sami ikon mai cire makukun Ba haka sai yake ta yin shafa a kai har ya samu ya iso inda yake so ya iso to idan mutum ya samu kansa irin wannan yanayi to babu laifi a samu mai a samu ƙari amma in babu uzuri in babu wata larura to wannan ana kan asali mazaunin gida kwana daya matafi kwana nawa kwana uku wanda wannan shine abin da Sheikh Usabi Taimiya shi ma ya zaba ya tafi a kansa kamar yadda yake cikin a Majmu'ul Fatawa juz'i na 21 shafi na 215 har zuwa 17 abin da ya tafi a kai kenan ya domin shi ma ya samu kansa irin wannan yanayin to a nan sai ya fahimci wancan asarin na umar ɗan haɓɓa wanda ya nuna cewa abinda uku abin amir ya yi daidai na ci gaba da yin shafa har tsawon kwanaki uku saboda mai samun kai a wani yanayi na matsatsi a halin tafiya to mutum ba zai iya samun damar da zai iya cire kuffin ba to a lokaci zai iya ci gaba da yin shafa ko da ya wuce wannan kwanaki guda uku mutukar ya samu kansa a halin larura to wannan shine abin da shi wancan asar yake nuni a kai an gane ba sannan kuma kaga ciki akwai nuna cewa maganar ibn ni nizahiri akwai abin duba a kanta da ya ce babu wani sahabi da ya tabbata wajen rashin iyakance lokaci ta fuska shafa in banda Abdullah bin Umar kaga shi ya tabbatar ga mahaifinsa Umar dan Khattab amma game da mai uzuri tunda ya tabbatar ga shi Umar dan Khattab din kuma iyakance lokaci kamar yadda yake cikin musannaf na al-Imam Abubakar bin Abi Shayba cewa Umar dan Khattab yake cewa ga wanda yake matafi kwanaki uku zai ci gaba yana shafa ga wanda yake mazaunin gida kuma wato shine wato kwana daya kwana daya sannan ya zo ga Jabir bin Samura cikin musannaf na abdurazak da musannaf na ainihin abubakar bin abi to a musannaf na abubakar bin abi sai shi jabi bin samar yake cewa ni ba zan damu ba ko da ban cire huffina na ba sama da kwanaki uku mun gane ba to kaga wannan sai yake nuni kenan jami'in samar shi ma da fahimtar cewa idan yanayi ya bayu na bukatuwa zuwa ga ci gaba da yin shafa ko sama da kwana uku ne to wannan babu laifi tunda an samu bukata an samu uzuri amma an babu uzuri sai a wanzu akan abin da yake me wato shine al'asal yini daya ga mazaunin gida yawmin walaila lil muqim mun gane ba thalathatu ayyam wa hunna lil musafir lil musafir an gane to wannan shi ne waɗannan su ne sharuɗa wato ainihin guda biyu game da yin shafa a kan kofi an gane shi shine wa masaha alal ya yayin shafa a akan kufunansa فجاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعبد الرحمن بن عوف يأمهم sai manzan Allah sallallahu alaihi wa ala wa sallam ya zo alhalin abdurrahman bin auf radiyallahu an yana yi wa wato ainihin Susa habbai limanci ah, wannan sai yake nuni kan cewa ah, babu laifi a iya gabatar da wani yayin da liman ya yi jinkiri mutukar ana gani lokacin sallah zai fita to sai a iya gabatar da wani ko da ba a nemi izinin liman ba wannan ya nuna haka an gane ba sannan kuma hadisin a abi masa'udin al-badari hukubatu bin amr wanda yake cikin sai muslim da sunani abi daud wanda manzo Allah yake cewa wala ya ummanna rajulun rajula fi sultanihi wala yajlisu ala takrimatihi illa bi ibnihi kada mutun ya limanci wani a wurin da yake ikonsa ne sai da izininsa to kaga wannan ya nuni ne akan me akan asali idan ana cikin lokaci to ya zama na liman to wannan bai yi wa a ce za a tura wani tunda nan ikon liman ne sultaninsa ne an gane yawa amma idan ya zama na lokaci zai fita in aka ce za a jira har sai liman ya zo to anan za a iya sa wani ko da ba a nemi izininsa ba shi ne abinda wannan hadisi yake nunawa an gane ba amma idan ya zama na lokaci ba zai fita ba har liman ya zo to a lokaci ba za a sa wani ya ba da sallah ba sai an nemi izinin liman in ya yi izini cewa ya eh, a sa wani to sai a sa shi yana wurin ko baya wurin to shine abin da wancan hadisin yake nunawa na ainihin abi mas'udin al-badri radiyallahu an an gane ko sannan kuma anan <coughs> nuni akan cewa ashe ya halatta wanda yake mafi falala yabi wanda ya falala sallah a gane ba eh, kafin mutum daraja ta fuskar ilimi ta fuskar kaza ta fuskar kaza to za ka iya bin sallah tun daga shi manzan sallah ya yi ne ya bi abdurrahman bin auf sallah tare cewa shi ne mai wanda yake al-mafdul in an danganta shi ga manzan sallam amma manzan Allah yi ne ya bi shi sallah an gane wa kadi salla bihim raka'atan alhalin ya riga ya sallata musu raka'a daya alhalin ya riga ya sallata musu raka'a daya فصلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الركعة التي بقيت عليهم سيما الله يصلى ركعة wadda ita yi saura ga su sahabbai wannan a salatul fajar a sallar asuba ne abin ya faru kamar da yake cikin sunani abi daud cewa a sallar asuba ne an gane ba wannan kuma sai yake nuni akan cewa ashe mamu idan ya zo ya tadda ana sallah to abinda ya samu sai ne sai ya sallata abinda ya kubce masa kuma sai mai sai ya sai ya ainihin wato ainihin ciko shi kaga anan manzar sallam an tsere masa da raka a daya sai zan to a daya ce ta rage sai ya sallaci wannan a daya ta rage masa kuma sai ya ciko abinda yi mai ya kubce masa ka kamar yadda yake cewa hadisin eh, da yake cikin sai bukari sai muslim na abi qatada al-haris bin rabi'in al-ansari cewa fa ma adraktum sallu wa ma fatakum fa atimu ya zama ta hadisin abi hurairah radiyallahu anhu fa ma adraktum da kuka riska sallu ku sallata wa ma fatakum da ya kuce mu kuma fa atimmu sai ku ainihin wato cika na'am eh eh shine magana da muke eh ai magana da muke ta yi kenan yana magana ne cewa wannan hadisin yana nuni akan cewa manzo Allah shi ya cika raka daya haka ne nace to ai magana da muke kenan dama tunda kaga fa ma adraktum abinda kuka samu sai ku sallata kaga manzo Allah ya samu me raka daya dan haka sai ya sallace ta raka da ta yi me ta kuce masa ma fatakum ba atimu to raka'a ta kuce masa kuma sai yi me sai ya ciko ta an gane eh. shi ne fafazi an nasu sai mutane suka razana jin cewa manzo Allah ya shigo falamma qada rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yayin da manzo Allah ya gama sallarsa sa ma'ana yi ya ciko raka'a da ta kauce masa an gane ba domin alqada'u yana zuwa ana nufin me alfaragh al'itimam Allah ce falamma ƙaba musa ajala. wasara bi alihi anasa min janibi turi na ran kaga falamma ƙaba ai falamma faraga yayin da ya gama wannan lokacin da aka iyakance masa bai za ka baitun mana suka kun fazakurullah ka zikirikun aba'akun au ashadda zikira ai ka baitun faragatun bai za ka raitu musulata fazakurullah kiyaman wa ku'udan wa ala junubikum bai da tsammanin fa aki musala inna salata kanat ala al-mu'mina kitaban mawquta kaga faragatun ku idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard ay fa idza furigatis salatu kan gane wannan ke saboda haka al-faragh cikawa shi yasa kenan ruwayar da ta zo cikin uh, sunanin nisa'i cewa ma fatakun uh, fankadu abinda ya kuce muku fankadu shi ma da yake da ne ba a timmu ɗin kenan yadda yake wasu suna magana ma akwai kamar zuzi uh, daga shi sufiyan bin uyena shi ya kadaita da lafazin wato ainihin fankadu ne kamar yadda yake cikin sunanin nisa'i sunanin darakotni a sunanin karir da imamul bai haƙi an gane ba wa ma faqadu kaga faqadu wasu suke daukan ce to faqadu anan ana nufin mai alqada ramawa to tunda ramawa ne kenan eh, in ka tashi me ka sami raka'a bi a sallar isha'i to tunda ramawa zaka in ka tashi zaka kawo fatiha da sura a bayyana kenan amma an cikawa ne fa kaga za ka kawo fatiha ne kadai kuma a boye tunda wannan abin da ya ka samu shine farkon sallar ka kamar yadda ali bin abi talib radiyallahu an ya faɗa kamar yadda yake cikin al kabir li imam al-bayhaqi kenan kayo in ka tashi cikawa zakai dan akwai fatiha za ka karanta wanda kuma haka shine daidai tunda farka dudin ma da yake da me a atimmu din al-qada'u huna at-tamam at-tamam shine cikawa din al-itimam al-itimam at tamam shi ne a ruwayar al'imam muslim kuma cikin sahi muslim a yi waƙaɗi ma sabaka waƙaɗi ma sabaka a ruwayar kuma al'imam abu dawud cikin sunani abu dawud waƙaɗu masu bikitu gane ba abinda aka tsere muku to waƙaɗu sai ku abin kaga shi ma mai ake nufi dai aiwa a timudin kenan an gane? to wannan shi ne kala sai manzo Allah ce ahsantum kun kyauta wato nuni akan ce abin da suka yi ne daidai ne kaga ya zama hujja kenan ruwa cikin sunan abi dawud ce ai asabtum au ahsantum wato an shi manzo Allah ce asabtum kun dace ne ko kuma ya ce ahsantum wannan shakkun ne min rawi duk da cewa abu ɗaya suke hukuntawa asabtum da da ahsantum duk abu da suke tabbatarwa shine mai at-taqrir cewa abinda aka yi daidai ne to mun sunna imma dai sunna kauliyya ko sunna fi'iliyya ko sunna taqririyya cewa manzo Allah ya aikata kaza ko ya faɗi kaza ko kuma an aikata kaza ne ya tabbatar to kaga cewa da manzo Allah ya ahsantum kun kyauta wannan sai kyau ne akan ce abinda suka yi ne wato daidai ne ya zama hujja kenan saboda haka idan lokacin sallah yayi aga za a jira liman lokacin zai fita to sai a iya sa wani an gane ba me hujja a hasantum an gane ba to wannan shi ne saboda haka wannan hadisi kamar yadda ya gabata hadisi ne wanda yana cikin sahih bukhari da sahih muslim sunani abi daud sunanin nasa'i sunan ibn majah musnad al-imami ahmad bin hanbal da sunan ad jama'a min al-muhaddisin sai rawaito shi min turqin kathira an gane to abu na ƙarshe game da shafa akan kofi to ina zaka shafa shin sama ka shafa ko ƙasa ko kuma sama da ƙasa inda zaka shafa iya saman zaka shafa kawai kamar da yake hadisin Ali bin Abi Talib radiyallahu an cikin sunani Abi Dawud da hadisin Al-Mughira bin Shu'ba cikin uh, sunani Abi Dawud da Jami'ut Tirmidhi wato saman koyi zaka shafa haka zaka yi sai ka shafo shikenan ka gama yawwa inda kai na shikenan ya isa uh, ya zo hadisin al-mughira bin shu'ba cikin sunani abi daud jami'ut tirmidhi sunan ibn majah cewa manzo Allah ya shafi sama da ƙasa amma hadisi ne bai inganta ba ma'alul bai inganta ba an gane bai inganta ba saboda haka abin da ya tabbata shine iya saman kawai zaka shafa an gane to wannan shine to ina gani sai mu tsaya nan wa bi hadzal qadri kifaya walhamdulillahi rabbil alamin na'am